Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar asabar 26 ga watan janairun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel kasashen amurka da birtaniya sun ce za su hana bizar shiga kasashensu baya ga wasu matakai da za su ɗauka kan duk wanda ya yunkurin tayar da zaune tsaye domin karkatar da sakamakon zaben najeriya daga ofishin jakadancinsa abuja kasashen biyu sun nuna goyon bayan su ga zaɓe mai inganci wato da adalci da lumana a najeriya ranar goma sha shida ga watan fabrairu ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasar najeriya bayan makonni biyu kuma a gudanar da zaben jihohi ranar biyu ga watan maris A wata sanarwa da aka fitar ta ranar Alhamis kasashen sun bayyana cewa suna buƙatar mutanen Najeriya su samu damar zaben shugabanninsu cikin kwanciyar hankali ba tare da kalaman tsana ko rashin tsaro ba. haka zalika ofishin jakadancin amurka ya ce gwamnatin amurka na goyon bayan zaben gaskiya da adalci da kuma wanda aka yi cikin kwanciyar hankali haka kuma kuma amurka ba ta da wani gwani cikin 'yan takarar zaben najeriya baki ɗaya dai kasashen biyu amurka da birtaniya sun fitar da gargaɗi kan duk wanda ya yi yunkurin tayar da zaune tsaye sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya naɗa tsohon jami'in diplomasiya elliot abraham ya zama jakadan amurka a venezuela domin aikin tabbatar da dimokuraɗiyya a ƙasar da take a kudancin amurka Pompeo dai ya bayar da wannan sanarwa ne da yammacin jiya juma a birnin Washington gabanin wani zama na musamman da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar a yau Asabar. Pompeo ya ce shi da Abraham za su halarci taron wanda Amurka ce ta shirya yi. Pompeo ya ce Amurka na ɗaukar kowace ƙasa na ɗaukar shugaban majalisa Guaido shine shugaban riƙon ƙwaryar Venezuela kamar yadda Amurka ke ɗauka. kuma ya kira shugaban kasa nicolas maduro a matsayin shugaban kama karya wanda azabtar da mutanen venezuela shugaban amurka donald trump ya amince da wani kuduri da zai kawo dawo da harkokin gwamnati na tsawon makonni uku jiya juma'a wanda hakan ke baiwa majalisa damar samar da doka da za ta kawo ƙarshen rufin ma'aikatan gwamnati mai tsawon da ba a taɓa yin irinsa ba a tarihi. bayan kwashe kwanaki 36 ana muhawara tare tattaunawa yanzu ina ganin 'yan democrat da republican a shirye suke sa siyasa a gefe ina kuma tunanin za su saka mutanen amurka a farko a cewar trump lokacin da yake sanarwar daga lambun ross garden ya ci gaba da cewa wannan dama ce ga dukkan jam'iyyun biyu su yi aiki tare domin wannan kyakkyawar kasar tamu da yammacin jiya juma'a baki ɗaya majalisar wakilai da dattawa suka amince da wannan ƙuduri wanda kuma shugaban kasa donald trump ya sa wa hannu yarjejeniyar da za ta samar da kuɗin gudanar da harkokin gwamnati har zuwa 15 ga watan fabrairu kuma ba ta kunshi wani kuɗin gina katanga akan iyakar amurka da mexico kamar yadda trump ya bukata ba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an bayar da belin wani tsohon mai ba da shawara ma shugaban amurka donald trump kan harkokin yakin neman zaɓe mai suna roger stone kan kuɗi dala dubu ɗari biyu da hamsin a jiya juma'a yan sa'o'i bayan da aka kama shi akan wasu manyan zarge-zarge da aka bankaɗo a bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin rashi a zaben 2016 da yake fitowa daga kotu stone ya gaya wa manema labarai da masu zanga-zanga cewa ƙage aka yi masa ba zan amsa wani laifi game da waɗannan zarge-zargen ba zan kare kaina a kotu na yi imanin cewa wannan binciken ba wani abu bane illa bita da kullun siyasa a cewar stone wato yana mai jaddada biyayyarsa ga shugaba trump jami'an hukumar bincike ta fbi sun damke stone da safiyar jiya juma'a a jihar florida ta kudu maso gabashin kasar bayan da masu taya alkali yanke hukunci suka same shi da laifin karya da yunkurin yin cikas ga shari'a da kuma jirkita shaida daga ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta ce bi daga cikin sojojinta na kiyaye zaman lafiya daga ƙasar sri lanka sun mutu lokacin da wani bam ya tashi da jerin gwanan motocinsa a ƙasar mali da ke yammacin afirka mai magana da yawun sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce wani sojan sri lanka sun wato wasu sojojin sri lanka sun samu raunuka dalilin fashewar ta faru juma a yankin mafti na ƙasar mali saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. maza da mata alherin Allah ina gaisuwa. gani nan na sake dawowa da sako game da mata. Domin na yi bincike sosai, na yi tankaɗe da rairaya sosai, na kuma gane da cewa mata suna kokari, a gaskiya wanda bai martaba mata ba yana da damuwa a rayuwansa. Shi ya sana martaba suna girmama suna ɗaukaka ku mata. Allah ya sa muku albarka. Idan baba ya je daga sannan gida ba abinci, za ka gan mama tana fama ta ciyar da 'ya'yan nan. Ka gan tana sintiri a kan hanya abin tausayi idan 'ya'yanta ba su ci ba, hankalin ta san ba zai kwanta ba. Shi ya sana ba ku suna buldoza na aikin gida, shi ya sana ba ku suna katafila na aikin gida, shi ya sana ba ku suna kwamfuta na aikin gida. alherin Allah na kira ku na ce bulldozer. Mata na baku ku suna bulldozer na aikin gida. Mata kuna kokari. kokari an jinjina bada mata kam suna kokari sosai <laughs> mata ba abun wasa ba iyaye mm. mata to mun gode da wannan waka ba ma dai wanda ya wannan wakan ba ai ku turo mu waka na lalle wannan waka kan ya cancanci mata a jinjina musu haka ne kam ka mm. kamar da muka saba eh, a kwana lafiya barka mu da wuce an yi snow an yi snow haka ne <laughs> mun sha kankara <laughs> muna Allah Allah za ta wuce a abin dai wannan karan ba laifi alheri tunda da a ce yanzu haka za a dinga yi duk sai a yi so ɗaya sai a daɗe ba a yi ba sai a ɗan huta ɗin da ta narke sannan a ƙara yi. Ta sha wasa cikin suno ba ki ga hotuna ba a ta yi wasa sosai ta dinga wasa har gina gida aka yi a cikin suno. labarai mm. shekaran jiya sai na ga wata yarinya yar shekaru shida mm. wannan suno ya zama ajalinta tana suka fita waje suna wasa da yar uwarta mm. ita yar shekara shida yar uwarta yar shekara tara sai suka fita irin wannan kamar yadda kika ce irin mutumin nan da aka saba yi snowman eh, snowman da ake saba yi din yaran wai suka je za su snowman sai shi kenan da suka zo suka fara yi sai snow din nan ya afko sai ya rufe yar karama yarinya yar shekaru shida can kuma yar shekaru taran maimakon ki ruga ki kira mutane mm. sai sai kika fara kokarin wai ki taimaka mata ta ta kokari wai ta ciro ta ta ciro ta ta kokari ta ciro ta to in gaya maki daura abin da da iyayen suka jima suka gaba su ga yaran nan sun fito ba a cikin sun dawo ba a cikin sanyi sai shikenan aka fito a duba su sai aka ga wannan yarinyar tana fama a cikin suno tana kokari ita ba sanyi ya kama ta a duba kawai sai aka iske wannan yarinya a daga ta kawai ta zama kankara eh ta mutu ita kuma wannan yarinya sun ya shige ta aka dauke ta har jiki na yi sanyi ashe ba zan ƙara bari yan ta je wasa ba in kika je dai kina tana yi kina kina tsaye kina kallon ta mm, kin ga wannan dai amma su ma eh. kamar sun yi kuskure to wannan dai zama ajalin wani Allah ya eh. kyauta to amma mm. amma to eh, bari mu kamar da muka rera wannan waka muna jinjina ma mutane muna da gaishe-gaishen ta'aziya mm. muna mika ta'aziya ga iyalan a alfred hukuma a gombe jihar adamawa kenan domin rasuwar amma pasto comfort hukuma wadda allah ya mai rasuwa a cikin wannan makon kuma ina jin ana kyautata zaton za a yi jana'iza ta mako mai zuwa danta yana nan amurka yana soja to ina jin da ya samu pass za su tafi shirin jana'iza to allah ya ji kanta mu kuma ya kyautata namun na ga kina da wata eh, gaisuwar ta'aziyya eh ta'aziyya ne daga Zainab Ibrahim Musa wada Barikin Ladi inda take cewa a madadin al'ummar karamar hukumar ta Barikin Ladi da kawaye na muna mika sakon ta'aziyyar mu ga yan uwa da iyalan abokin gwagwarmaya wanda Allah ya wa rasuwa wato Yusuf mai kyautar dariya to jihar adamawa wanda allah ya ansaran shi a jiya shekaran jiya kenan alhamis muna roƙon allah ya ji kansa da rahama ya sa aljanna ce makomarsa amin sun amin allah kuma ya idan namu ya zo eh. mm, haka ne kam mm. eh, to bari mu ci gaba da filin gaishe gaishe wannan wasiƙa ita ya kamata mu karanta ta farko daula eh, dalili ke ma kin san dalili gaskiya ka ade ba mu a ba masu sauraro tarihin wannan sai wannan ya aiko da wasiƙan nan ne rubuto ta yayi mm. kin ga san dai da ina bayyana miki cewa da duk masu aiko da sakonnin a bari ya huce ne da masu aiko da lafiya uwar jiki ne kafin lokacin imel din nan da ya zama kowa yana iya yi suna aiko su ne ta wasiƙu ta post office mm. kamar yadda ake yi dada mm. to wannan shi har yau bai fasa ba shi eh, eh, master warrant officer retire kenan eh, ya retire. Mm. na cd ado ya ce daga akwatin gidan waya 270 zuru jihar kebin nigeria. Oh, to daga can fa ya rubuto wasiƙa nan ya aiko ta ya sa mata stamp guda uku ban san ranar da ya aiko ta ba dai amma allah ya sa ta iso a wannan mako makon ranar alhamis ta iso eh ranar alhamis ta mm. iso to ga ta dai za mu karanta ya ce a miƙa mashi gaisuwar shi da tare da 'yan majalisarsa mm. daga garkuwan a bari ya huce shi mm. garkuwan a bari ya huce ya ce daga shi garkuwan a bari ya huce masa warrant officer ritaya na sida ado tare da 'yan majalisarsa mutane uku kacal ya aiko wannan wasi. <laughs> Wannan majalisar kuka ji gaisu wannan gaskiya wannan gaisuwa ba karamar gaisuwa ba ce eh sosai sosai mm. aka aiko da aka sa stamp guda uku in kika bibiya wannan shine ake ce ma aminci na tsakani da Allah in kika bibiya tare suka yi wasan kasa aka girma tare aka yi tsufa tare eh to kin ga dai yana gaida waɗannan mutane uku da wannan wasiƙa da ya aiko da ita tun mm. daga Najeriya ta post office yace a gaida Alhaji Bawa dan Maraya daraktan shanu unguwar Zuru mm-hmm. da kuma Musa milmasha wakili tsohon soja a yola adamawa jihar adamawa to da babaliya ladan ya dai sa sagagi kwatas amma dai daula ta ce shagari ne mm, shagari kwatas a birnin kano mm. eh, ya ce a kano city mm. to kamar yadda ya ce kika ce kila waɗannan tsofaffin abokan aiki shi ne kin ga dai wannan eh, abinan eh, wanda ya tsohon soja da kuma wani abu na kila kila abokan aiki da ya ce da fatan duka kuna cikin koshin lafiya daga garkon abar ya huce. To ba muna maku barka muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya. To a gurguje bari kuma tafi da waɗannan da suka aiko ta hanyar email Bala Muhammad Dambam wanda ya saba aikowa ya ce salam filin abar ya huce da fatan kuna lafiya muna lafiya. Ya ce kuma mika mishi gaisuwar shi ga Alhaji Bura Dada Fataskum da Hussaini Dangote Karasuwa da Yakubu Abdullahi Dambam da Fatima Abdulsalam Dambam sai kuma Ahmed Sale na faɗa da Alhaji Mustapha Shamada Dambam da Isubu Liman Gatafo sai kuma Alhaji Abdu Sarkin Shanun Dambam da Alhaji Muhammad Elwaji korafin karofin Dambam sai kuma Yusuf Babaji Jalam da kastine mai kosai bakin kasuwan dambam sai kuma malam baffa limamin babban masallacin dambam da galibir ban san ko direban yake cewa ba ko kuma daraktan mm, gadon shi nan ba gali a dambam da alhaji nasiru mai yadi bakin kasuwa dambam sai jauro umaru daru da gogor da gogor da alhaji a man da gogor to to dai ko da gogor ne dai in dai ba haka bane dai eh, eh, eh, malam muhammed sai ya mana gafara da alhaji ori da gorgor mm. da alhaji manu gundimi da gog nan dai garin mm. da kuma alhaji dan kulu da alhaji dan kulu mai maganin gargajiya da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine bala muhammad dambam garkuwan kungiyar muryar talaka reshen jihar bauchi muna fatan da al'ummar <laughs> dambam da bauchin da jihar bauchin ma gaba ɗaya kun tashi lafiya eh. to bari na ci gaba da na hannuna sako ne inda ya fito daga adamu habu umar yanga yanga ne ko yanga to allah sani a faɗi wannan sunan daidai a karamar hukumar taura a jihar jigawa inda yake ce assalamu alaikum zuwa ga filin a bari ya huce ina muku fatan alkhairi masu gabatar da wannan fili to mun gode na Allah ku miƙa min sakon gaisuwa ta ta a bari ya huce zuwa ga baba malam habu umar da mai girma dan majan ringin hakimin taura alhaji nura usman da kuma kuma daukacin digatansa sai mai girma turakin taura alhaji sha'ibu hambali zarga sakataren ginar inuwa gati da malam mansur sile hadaija da kuma janaral buhari yahaya inguru to muna fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya amin To sai kuma bari ci gaba da wannan mika gaisuwar Ashiru Sani. Ya ce, "Don Allah ku isar min da gaisuwar zumunci ta bari ya huce zuwa ga mahaifina Malam Lawal Imam ruwan ɓaure da mahaifiyata Rabi'atu Lawal Imam. So nawa kika ji masu gaisuwan nan suna gaida mahaifa ba sa gaida mahaifiya. Gaskiya. To ashiru, zana ashiru. Mm. Da mahaifiyata Atu Lawal Imam. Mm. Sai kuma abokiyar zamanta Harira Lawal Imam. To wannan da ya yi adalci ah, sosai. Haka kai kamata. Da kanne na Fidausi, Yusuf, Usama, Suleiman. Mm. Akwai kuma Ayuba Alhaji ƙarshe ruwan ɓaure da ibrahim sd kusfa da lawan bin hambali mk a ƙarshe sai anti daula salim da anti grace alheri abdu da dukkanin abokai na dandalin abari ya huce na shafin facebook to mun gode muna harsa muna gaishe ka mu mm. ya ce ina kuma mika sakon ta'aziya ga yan uwa da iyalan abokan yusuf mai kyan dariya wannan da kika mm. faɗa mm. adamawa da Allah ya yi wa cikawa ranar Alhamis da fata Allah ya gafarta masa mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. To amin. Iye mata yau na martaba ku yau ina ba ku sabon suna. bar mu mama na fama da mu wasu dangi sun ba mu baya kamar ma basu san da mu ba mama tana ta fama ta kama can ta kama anan ta je kauye ta dawo birni domin ta girmar da mu mama na tara saranta garin ta girmar da mu shi ya sana ce da mama katabila na aikin gida mata yau na martaba ku ya guda da ta rage bari in miƙa kama in bari ki gaba mu ci gaba da eh, eh, babu na ban eh. dariya na cikin ce akwai labarai iri iri <laughs> Sako ne daga Ibrahim Ahmad inda yake cewa fatan alkhairi ga jagorancin abadi ya huce don Allah ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga gali-gali siraja faki da ashirin lawal na goma ruwan ɓaure da bashir bmk kadisau da Musa na Cali Mahangi da Dauda Hudu Guru da Kini Nusa ne da Muhammadu Fullo Kebbi Nasir. To muna fatan dukun tashi cikin koshin lafiya. To madalla sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa mataimakin shugaban muryar jama'a. ya ce don Allah ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina da injiniya Bilyaminu Ali Baba Katsina da Abdullahi Laki Huntuwa da Suwaidu Umar da ke unguwar Umaru Zaria City sai kuma Mustapha mai dan. kes kofar kaura katsina da failu dan ladi mahuta da abba sa'ad mahuta da kuma daukacin 'ya'yan kungiyar muryar jama'a baki daya to daga karshe sai wannan sakon da ya fito daga hannun garba sabiyalo ya ce gaisuwar fatan alheri zuwa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce mai nishadi daga garba sabiola gashuwa da mai ɗaki na ya'ana da 'yan uwanmu fatima da sadiq sai ɗan autanmu ba adam to mun gode garba sabiyalu da iyalanku baki ɗaya. to <laughs> daura mun shigo wannan babin <laughs> <laughs> wannan labarin wannan labarin ya tuna min da wani labari da na ba halima muka je kasuwa huntuwa ce mm. kisa a cikin kasuwa za ki ga mutane suna tallace-tallace daga mai lemu ne mai ayaba ne mm. mai alewa ne wani mai rake ne yana sai da rake abin baro mm. kai kana sai da rake kuma ya bare rake yana sha to <laughs> kwata-kwata baya <laughs> baya jikin shi baya jikin da abun ka da shan rake. Ki sace ki zo ki sace ba za ki sace ki tafi ba abun da ba. Na <laughs> bushe da dariya wani gaishe na shan rake na wani. A san rake. <laughs> Zaki kamar siga. <laughs> Zaki kamar kamar suga amma na san rage na kwata-kwata ga miki baya shi baya kan ah, rake da rage to wannan rake wannan labarin da aka aiko mana ya hada da mai san rage mm, <laughs> ah, labari ne da ya fito daga hannun abba sa'adu ya ce wani direba ne da yaran motar shi sai shi kenan suka wuni suna aiki a ranar kuma allah ya taimaka musu suka samu kuɗi sosai to a samu su na ƙarshe sai yaron motan ya rake ya shiga mota da shi yana sha kudin kuma da aka samu duk baki ɗaya kin san yaron mota ne ke tarawa yana hannun yaron motan nan yana ajiya kwandasta kenan ba <laughs> kwandasta to shikenan sai direban da ya kai sun samu fasinja kuma su ta ƙashe sai shi kenan sai taka totin sai direban ya kalli yaron motan mm. sai ya ce mashi masta Mm. ya ne mm. Mm. <laughs> ya duba ya ce basa ya ne sai ya rabota ya ce oga <laughs> kana wata banza an ja mota da gudun nan an ba ta wuce nan wato shi yana sai ya burge ya burge ya rubuta ya duba ya ce masaya ne sai ce kai oga kana wuta banza to shi oga bai san abin da yake ba kawai kara wuta shikenan yana ce shi yaron yana wasa shi ne mm. shikenan aka kai gida bai san cewa ashe lokacin da suke gudun nan wannan yana gudun yaron mota ya gama shan raken shi mm. ya tattara da bawon raken da kuɗin da aka abu ya wurgar da shi ta taga mm. <laughs> ta rake ya rake to dalilin kenan da yake ce ba wannan mastan kai gudun banza kake yayi kudin <laughs> <laughs> an wurgar da shi a taga sai da aka isa sai oga ya ce to ina kuɗin sai yara ya ce baka ji ina ce maka gudun banza kake yi ba wutan banza kake ai lokacin da nake gaya maka din nan a kuskure na hada da bawon rage na burkar <laughs> da kuɗi ta taga ya wurgar da su ke da ralin ba ciniki ya za ke cewa gudun banza kake to sai abba ya ce dauda wai in ke ce direban motar nan ya zaki da <laughs> ya zaki da mai shan rage gaskiya ina jin sai na gaura shi mari idan ya dawo cikin hankali shi a lokacin ya ban labarin da gaske haka ne ya faru ko ba haka ba ne. To mun gode an fasa yi da wannan labari. To ne ma bari je da labari na yau na 'yan boko ne. Labari ne da ya fito daga Husaini Abba Damba. Shi ne yake bada labari wai wani saurayi ne bai eh. iya turanci ba. Amma akwai shi da san fafa da burga. Shi kenan kuwa. Sai ranar nan suna tsaye da budurwarsa a rana suna hira suna hira. sai rana har ta zo ta tadda budurwa to yana ta tunanin da zai ce ma budurwa ta dan matsa daga ranar nan ta dawo inuwa eh. ya yi tunani ya wasa kwakwalwa ya wasa kwakwalwa ya rasa ya zai ce mata shi kuma fa bai sanya hausa a dole turancin da fashi da dan gaye ne eh, dan gaye ne dan boko sai can ya tunani ya rasa ya zai ce mata sai can sai ya ce mata hey baby leave afternoon and come to the evening. To tun da afternoon rana ne. To ai ya kuma shi sauki a to ni ta a fi kawai ba wani shi iya tura to to good morning Oh, to eh, shi ne ba Allah nuna mana afternoon <laughs> shi ne ka Allah nuna mana afternoon kam shi ne kam <laughs> to daga su ne idan rana ta bullo zan ce alheri live afternoon and come back to the evening <laughs> yanzu a madadin dole salim alheri ke muku fata alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri ina maza suke ina maza suke ina maza suke ƙarshen shirye shiryen mu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. avec la